This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya har yanzu dai Ibrahim ka almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 28 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya za a ji bayanin bayan taron Majalisar Tattalin Arzikin Najeriya kan matsin rayuwa da ke kasar. shugaban kasa ya bada amincewarsa kan a fitar da kuɗi naira biliyan ɗari da hamsin da biyar domin sayan kayan abinci tare da raba shi ga mabukata a ƙasa baki ɗaya. Za kuma mu kawo maku tsaraba daga zauren Carnegie afirka Forum zauren tattaunawa kan muhimman al'amuran Afirka wanda ya zama a nan birnin Washington DC. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda Hassan Maina kaina ke gabatarwa. inda yau shirin ke tafa da cikakken bayani kan kamun 'yan fashin da suka kashe wani tsohon janar ɗin najeriya da yake yau jama'a ce za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa lambar da za a kira dai ita ce biyu tara sifili to kafin nan dai ga aisha ma'azu da labaran duniya Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun faɗa yau Juma'a cewa suna kai wasu har-harin sama a arewacin Gaza inda suka yi nasarar kashe mayakan Hamas da dama. a yankin inda ta ayyana da cibiyar ayyukan ƙungiyar hamas wanda suka tarwatsa tun watannin baya Har-harin na sujayya da ke gabar birnin gaza ya ritsa da mutane da dama kamar yadda shaidun gani da ido da ma'aikatan lafiya suka faɗa jiya alhamis sa'ad da aka fara kai har-haren sake dawo da kai har-hare a arewacin gaza ya biyo bayan wasu kalaman da firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi a ranar lahadi inda yake cewa sun fara kammala zazzafan yaƙi bayan kwashe watanni tara ana gwabza faɗa. magoya bayan joe biden sun buƙaci ganinsa cikin kuzari da ƙarfin jiki a wurin muhawara a wannan makon domin kawar da shakkun kan lafiyar jiki da ta ɗan takara na jam'iyyar democrat mai shekaru 81 sai dai kuma biden bai kai ga cika musu wannan burin nasu a wurin muhawarar da ta gudana jiya alhamis ba bayan tsawon mintuna 90 da aka kwashe ana tafka muhawarar masu ƙaunar ɗan takarar jam'iyyar ta democrat da jigajigan 'yan jam'iyyar da ɗaiɗaikun masu zaɓe sun yi ƙasa a gwiwa akan yiwuwar iya doke abokin karawar shi donald trump sun bayyana gazawar shi a wurin muhawarar indiya ta samun tuntuɓin harshe da tsinkewar magana da ma yanayin yadda yake magana mai wuyar fahimta a bayyane da ɓoye 'yan democrat suna ɗaura ayar tambaya akan ko akwai buƙatar jam'iyyar ta sauya ɗan takara. la'akari da rashin wadatattun na'urorin kare kansu daga hare-haren saman rasha ukraine tana kokarin matsawa abokan ƙawancenta da su hana zirga-zirgar jiragen sama a yammacin kasar ta hanyar girki na'urorin kariya ta sama a makwabtanta poland da romania kamar yadda jami'ai suka faɗawa afp kif tana so ta samar da amintaccen sararin samaniya a yammacin ukraine inda za su iya kare kamfanoni na'urorin samar da makamashi da fararen hula daga hare-haren sake wato daga hare-haren daga hare-haren da rasha ta kaddamar cikin watanni bayan da bayan nan wannan dan wani dan majalisa oleksi goncharenko ya ce ban san dalilin da ya sa neto ba ta samar da na'urar kare hare-haren sama samfurin patriots a yankin kan iyakar mu da poland ba wato yana nufin na'urar kare hare-haren sama kirar amurka to aisha mu'azu aka saurara da labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji majalisar tattalin arzikin najeriya ta yi wani babban taro a abuja ƙarƙashin jagorancin shugaban najeriya da kansa bola ahmad tinubu da gwamnonin jihohi da wasu ministoci inda ta amince ta gabatar da tsarin wani shirin kai ɗauki ma jama'a da ke fama da matsin rayuwa da kuma gabatar da ayyukan gina ƙasa na dubban miliyoyin nairori irinsa na farko a tarihin kasar bayan taron wakilin muryar amurka a fadar shugaban najeriya umar faruk musa ya nemi ƙarin haske daga wurin jami'in yada labarai a fadar gwamnati abdulaziz abdulaziz wanda ya ce shugaban kasa ya ba da amincewarsa kan a fitar da kuɗi naira biliyan ɗari da hamsin da biyar domin sayan kayan abinci tare da raba shi ga mabukata a ƙasa baki ɗaya nan kuma ya yi umarnin wa kowace jiha kuɗi naira biliyan goma domin su samar da motoci masu amfani da iskar gas da kuma zai taimaka wajen Kara rage farashin kayayyaki da a yanzu ake fuskanta wannan tsadar kayayyakin musu. Dangane da muhimman ayyukan da ƙasa ke bukata kuma aifa kamar gine-ginen hanyoyi jiragen ƙasa ko jiragen sama ko tashoshin ruwa an yi tsari akan wannan? Ito eh, su ma an tattauna a kansu da aka amince da cewa akwai hanyoyi kimanin guda biyu waɗanda suke masu matukar muhimmanci wanda suka ratsa ƙasa wanda shugaban ƙasa ya bada umarnin a yi su musamman hanyar nan da ta tashi daga sokoto zuwa badagari a lagos sannan akwai hanyar jirgin ƙasa guda biyu. To amma duka waɗannan muhimman ayyuka da kuma ƙudurori ina kuɗin da za a samu a yi su ganin cewa kusan kullum ba su suka ƙara ciwo su ake yi wa Najeriya. To babban abin din ba jin bashi ba ne illa babban abu shine mene za a yi da bashi in ma Jami'in yada labarai a fara gwamnatin tarayyar Najeriya kenan Abdul Aziz a tattaunawa da na yi da shi bayan da aka kammala wannan taron koli na majalisar tattalin arziki ta Najeriya. To amma a waje daya Farfesa Usman Yusuf wani mai shari kan al'amuran yau da kullum a Najeriya shina ganin cewa ba lallai ne wa'annan su biya bukatun talaka na Najeriya a yanzu ba wanda ke fama da yunwa da talauci da rashin abun yi. Eh na gani na karanta amma kamar yadda Hausa suka ce mu mun gaji da gafara sa ba mu ga kaho ba. An dade ana wannan cewa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza shiru ko babban bankin duniya ya ga ma wannan gwamnatin ya ce ku bar cewa za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza abubuwa nawa suka ce za su yi amma ba abin da suka yi to haka ake na ga kuɗin da suke son su kashe triliyola da yawa duk abubuwan nan da na gani ni ban ga guda ɗaya ba wanda zai amfani talaka. Amma an ce kamar tallafin abinci da abubuwa na more rayuwa yana cikin abubuwan da aka ba gononi kuɗi za su yi don taimakawa kowace jiha ko? Kwarai sai ka tambaya ka ji wanda aka ba su me suka yi. Wato duk wani wanda ya ce wai zai mika ma gwamnoni kuɗi su yi ma jama'a aiki ya saki hanya. Farfesa Usman Yusuf kenan mai shari kan al'amuran yau da kullum. 'Yan Najeriya a yanzu sun sa ido su ga yadda wannan tsari wanda zai ci makudan kuɗaɗe a Najeriya zai taimaka wa rayuwarsu nan take. A gaida Umar, yanzu kuma bari mu dawo nan Amurka inda zauren kanagi African Forum zauren tattaunawa kan muhimman al'amuran Afirka ya shirya wani taro a birnin Washington DC kan rawar da Afirka ke takawa a harkokin ƙasa da ƙasa na bai ɗaya. Abokiyar aikinmu Aisha Ma'azu ta halarci taron kuma ga abin da ta haɗa mana. An bayyana mahimmancin haɗin kan ƙasashen nahiyar Afirka a yadda suke mu'amala da ƙasashen yamma musamman ma a ɓangaren cin moriyar alaƙar dangantakar da ke tsakanin ƙasashen yamman don ci gaban nahiyar Afirka wato agowa. An yi wannan bayani ne yayin wani taron da cibiyar Carnegie Endowment for Peace da shirya jiya Alhamis a birnin Washington DC. Taron Carnegie Africa Forum ya haɗa kan masu ruwa da tsaki da ke gudanar da ayyuka a ɓangaren ci gaban afirka a fannoni daban-daban inda aka gabatar da mahawarori da zaman tattaunawa mai sharhi akan al'amuran dokoki kuma makirkirin wata fasahar zamani bright siemens kenan yake cewa there is a certain view that there is a new wasu sun yi amanna cewa akwai wani rikici da ke ruwa a duniya wanda ya kasa kan manyan kasashen duniya kuma afirka ta kasance tsakiyar kasashen yayin da rasha take iko da wani sashi hakanan ita ma china sai kuma turai da amurka su ma suna iko da wani sashi ayar tambayar da wasu masharhanta suka dora kan afirka ita ce ko afirka za ta ci gaba da zama 'yar ba ruwana sannan ta yi nasarar amfana da wannan matsaya tata duk waɗannan na daga cikin abubuwan da aka yi muhawara a kansu. a ra'ayina zama 'yar ba ruwana ka iya tasiri har idan kasashen afirka sun iya yin nazari akan kasashen da suka cancanta su kulla alaka da su mai kula da al'amuran kimiyyar zamani a cibiyar ta carnegie endowment jane munga ta ce manufar wannan taro ita ce samar da wata kofar da za ta ba da damar yin nazari akan mahimman batutuwan da suka shafi ci gaban afirka mun yi farin ciki da wannan taron irin shi na farko da muka kira la'akari da irin tattaunawar da ya gudana muna da buƙatar a rika samun irin wannan tattaunawar mai ma'ana akai-akai a afirka a washington da ma faɗin duniya baki ɗaya zaman tattauna farko da aka yi da jakadun kasashen afirka waɗanda suka fahimci dokokin amurka sannan suke kare muradun kasashensu a nan amurka hikimar ita ce don a samu fahimta ta yadda amurka za ta kyautata cuɗanyarta da kasashen afirka da kuma yadda su ma kasashen na afirka za su kyautata cuɗanyarsu da kasashen yamma a ɓangaren abubuwan da suka shafi diplomasiya fasahar zamani da sauran abubuwan da ke da tasiri a batun sauyin yanayi da ƙirƙirarriyar fasaha. fasahar ai batun siyasar duniya da yadda take sauya al'amuran kasashen afirka da kuma yadda afirka take sauya siyasar duniya a bangaren kirkiriyar fasahar ai wanda ake yayi yanzu a duniya 'yan asalin kasashen afirka suna taka muhimmiyar rawa a kasashen ƙetare ta yadda suke samar da kudaden shiga ga nahiyar jakadiyar tarayyar kasashen afirka a washington dc hilda sukamafute ta ce suna aiki domin ganin cewa kasashen yamma sun kyautata mu'amalarsu da kasashen nahiyar afirka cikin daraja da mutuntawa if the research is saying in every four people there will be one african and not only an african but a young african their skill sets that we are looking at that the, these have to be empowered with nurtured as they grow for them to feed the world in critical jobs that have to be done in the world. We will see our children who will not leave the continent. The greener pastures are going to be in Africa. It's my wish if the world should be, view Africa as the, uh, the frontier. Wannan shine karin farko da cibiyar Carnegie Endowment for Peace ta shirya irin wannan taron wanda ya samu halarcin tsohon mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yami Oshinbanjo, jakadu daga kasashen nahiyar Afirka shugabannin kamfanonin fasaha shugabannin kamfanonin lafiya da makamantansu aisha mu'azu muryar amurka To a gaida Aisha da rahoton taron kanagi African Forum da aka yi a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu tare yankin babban birnin tarayyar Najeriya inda rundunar 'yan sandan birnin ta cafke wasu gungun 'yan fashi da makami da suka halaka wani babban janaral a rundunar sojan Najeriya. Shirin da ni Hassan maina kaina zan jagoranta. Rundunar 'yan sandan yankin babban birnin tarayyar Najeriya ta sami nasarar cafke 'yan fashin nan da suka halaka wani general mai ritaya a rundunar sojan Najeriya. General Uwem Harold Udokwere. Mai magana da yawon 'yan sandan Abuja sufurtandar 'yan sanda josephine ade ta mana karin bayani to yau dai da uh, uh, commissioner na 'yan sanda uh, jihar um, abuja da eh, cp igwe bennett igwe psc emini ya fare da mutanen nan ya kira 'yan jarida sun ji daga bakin su yadda suka aikata wannan ayyukan nan da eh, suka aikata wannan laifin da suka kashe wannan army general retired din kawo yanzu mutane nawa ne kuka kama kenan kamar me da me kuka samu a hannun waɗannan 'yan fashi da makami eh mun same su wannan eh, guda hudun nan mun same su da da wukan da suka cake shi janara din da kuma wayan janara din mun same su da shi to suka a cikin jawabinsu sun ce da suka je wurin shi janara din yana da bandiga to yana faman ya sa bullet din bai sa mai kyau ba shi ɗayan yana cikin su ɗayan ya ce wai shi ya cake shi da wuka a hannun shi mun bindigan ya faɗi sai ya faɗi sai shi wanda ake ce masa alhaji shine shugabansu alhaji bello shi ya ɗauki bindigan sai ya harbi shi janara din da shi to suka haura saman gidan janara eh, eh, din cikin ɗaki kuma suka je suka dudduba sun samu wani bindigan to a takaice dai bindigogi guda biyu a hannun shi wannan eh, alhaji bello da muna so mu sa fuskan shi a a nan yan jarida su sakuletin nashi ga ko za mu samu mu kama shi da ya san an kama yaran shi ya gudu. Sufurtandan 'yan sanda Josephine Adi, kakakin 'yan sandan yankin babban birnin tarayyar Najeriya. Wannan kuma ɗaya daga cikin 'yan fashi da makamin ne da suka kashe wannan janaral ɗin. Sunana Ibrahim Rabiu. me kai aka kawo kana mun je yawon robali mun je robali ne wa kuka kashe ne wannan ne ya kashe mutum janar ya kashe eh? janara ya kashe wasu ne suka tura ku ku kashe wannan janaral din ko ka dai kun yi abin da dan raɗin kanku gaskiya sata maka jami ba wai tura mu akai ba kamar abokina ta yaya kuka kashe shi janaral din to mu mun shiga mun buɗe ƙofar gidansa sai kukin da bindiga zai harbi sai na tsuguna tsuguna wadda zan yi bai harbin ba kawai sai na tura shi sai da bindigar da yadda bindigar suna kokarin za su dauka ce wannan yake kafa ma ruka a baya na ce ka bari kakka buga ma wuka a baya tun da an karbi bindiga ka yale shi ai tsoho ne ba abin da zai yi to shi kuma wannan sai ya dinga kafa ma wuka a baya dinga kafa ma wuka a baya a sai da ni. tun da har kun iya karbe bindigar da ke hannunsa to menene kuma yasa kuka kashe shi ba ni na kashe shi ba ni na sake shi a hannu na buga masa hannu kai ka kashe shi mana alka kai ka kashe shi bai kashe ba gosu kai ka kashe shi to kai ka kashe shi mun kashe shi kana yi ko eh. mun kashe shi eh. saboda wannan bindiga eh. saboda ya daga bindiga zai harbi wannan shi kuma wannan ya sunkuya bindigan tana hannunsa ana bawa da ya kasa za a dauka ta fara kasa shi kuma shi sa na buga masa wuka a hannu a waɗanne wurare kuke fashi da makami kafin a kama ko kawo yanzu ni gaskiya shi suka tambaye su ni wannan wannan shine na farko wanda Allah ne zai dauke ni har cikin daki na Allah zai dauke ni menene sunanka nafi'u jamilu nafi'u jamilu waɗanda kenan ake zargi da halaka general odokwere to kome masana tsaro ke cewa kan irin wannan kazar-kazar na 'yan sandan birnin abuja kwamishinan 'yan sanda mai ritaya rabiu ladodo masanin tsaro ne da kuma ya taba aiki a rundunar 'yan sandan birnin abuja ne. wannan hoɓasa da 'yan sandan birnin tarayya suka yi ita birnin tarayya kama abin nan ne da ake cewa fuskar gida ita ke gaya maka yadda cikin gidan yake ma'ana in aka inganta tsaro a abuja to wani na waje zai ga a aidun najeriya an inganta tsaro saboda wannan hoɓasan gaskiya abin yabawa ne sosai na san abuja sarai na yi mukaddashin kwamishinan 'yan sanda na fct command kuma shi wannan kwamishina ne yanzu yanzu na san kwazansa eh, igwe na san shi sarai kuma na san zai iya to sai dai abuja din nan tana bukatar wani abu da ake ce ma damben kuturu wato damben kuturu shine naci zaka ji bahaushe ya ce naci damben kuturu lokacin da ina abuja kwamishinan yan sandan mu. lokacin bala Ciro ma. ni kuma ina 2ic dinsa a wannan lokaci damben kuturu muke ma abuja naci wanda ya san bala Ciro ma ya san shi da naci kan operation in an yi abu an nasara ba za a zo a kwanta ba shi shikenan a'a za a ci gaba in an yi nan yau gobe a yi can to haka abuja ke so saboda haka yana kira ga su 'yan sandan abuja su ci gaba da yin wannan kokarin su ci gaba da yi shine wanda zai sustain din zaman lafiyar abuja din kwamishinan 'yan sanda mai ritaya rabiu ladodo Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, suna na Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaishe ka da tawagarka. To muna gab da buɗe muku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili muna jiranku. Kamar yadda muka ce yau mai magana shi zai zaɓi. Yau wato ga kira daga Naija. Wake magana daga Naija? Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Neja, memba amuriyar matasan Afirka rashin jihar Neja. To, takwara muna jinka. To, masha Allahu, yau abu da nake tafa da shi kira ne ga ainihin al'umma arewacin Najeriya da sauran kuma al'umma na sassan Najeriya. Game da ainihin yanayin tsaro da ke tafiya abun da ya yi babu daɗi ko a lungu da saƙo na arewacin Najeriya. yana da kyau ainihin su shugabanninmu na yanki arewacin najeriya su fidda son zuciya da kita a tsakani ya kasance zama tsintsiya maɗaurin ki a kan yanayin sha'anin tsaro a arewacin najeriya domin wallahi duk lungu da sako abin da ya babu daɗin ji a kowane lungu da sako arewacin najeriya kuma bai kamata a ce suna da ƙarfi kuma suna da iko a ce hakan na kasance a arewacin najeriya abin da ke tafiya da shi kenan a yau a yau ina muku godiya da fata alkhairi to kai ma malam ibrahim mun gode sosai da wato ra'ayinka da ka bayar da kuma shawarar da ka ba da yan wanka yan najeriya game da yadda za a tabbatar da tsaro kuma a ba da wato goyon baya ma gwamnati yayin da take kokarin kare rayuka da arzikin 'yan kasa. to yanzu da alamar dai akwai wani akan layi waye ke kan layi eh, eh, assalamu alaikum wa alaikum assalam yawwa kana ah, jihar nasarawa ne to muna jin ka muna jin ka eh, assalamu alaikum wa alaikum assalam ka gabatar da kanka sannan kai magana da a cikin garin gida. nan jihar jihar Nasarawa. Nasarawa. To muna jin ka. Yawa suna na babawa ne mai garin gidata. Muna jinka muna jinka. To da alamar dai layinka akwai matsala bari mu je mu kwanta wa ke kan laya kwanta gora. Kala Masi kana magana da injiniya mai gero makeri kwanta gora jihar Naija. To injiniya muna sauraron ka. To gaskiya gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi ya dace a mai da hankali a kan tsaro don bai yi wa ana cikin halin rayuwa ya yawa sannan kuma rashin tsaro ya yawa yanzu ana son zuwa gona abu ya buwaya saboda yan ta'adda sun bai ayari su taho su yi amma suna ɗauki ɗaiɗai to gaskiya gwamnatin najeriya da gwamnatin jihohi ya dace su mai da hankali tun da yanzu talakan najeriya ba mai taimaka mai sai allah To mun gode da wato ra'ayinka bari mu je mu Kaduna garin gwamna wake kan layi a Kaduna. Wake kan layi a Kaduna. To, kalmashi barka da kokari. Barka da warhaka. To, to sunana Murtala ne ina kiran ku gari garin rigasa da ke a Kaduna tare da Najeriya. To Malam Murtala muna jinka. ka. To madalla to abin da ke tafe da ni yau tsohon gwamnanmu ne na Kaduna Malam Nasiru arfa'i Kalmasi hmm. mutumin da ya tashe da yake gwamna kotuna sun ba shi umarni ya ke ji har ya soka eh, muke shekara takwas. Eh, Malam Murtala da ike da ike da eh, kamar dai an ce maganar ko tana kotu ne sai ka ka bi a hankali ka ci gaba da bayani muna jinka. ka. eh, eh ai mu muna jinjina ma kotun ne saboda shi ya tattaka su a baya mu muna mamakin ma da su karɓi karan da ya kawo musu saboda shi ya rena su ya rena alƙalai kawai abin da nake roƙo ya bayyana gaban FCC da kotun nan kawai mana bayanin abin da ya kashe mana na jihar Kaduna da fatan za a tashi lafiya. To mutala mun gode daga Kaduna kuma bari mu kaɗa Jos kwata ya mana Bauchi muna jin ka wa kan laye a Jos. Eh, sunana Orlando daga Lantan North. To Alando. Jihar Muna jin ka, muna sauraron ka. Na ɗaya na farko ina murna. Ban taɓa samun kumfashe yau, ina ah. farin ciki. Muma muna murna. Ah, magana na eh, magana na shine ina yaba 'yan sandan Najeriya da kokarin da suka yi da aka kama wanda suka kama janara. To. Ina farin ciki sosai su kara kwazo Allah ya taimake su. a huta lafiya na gode to alando mun gode mu ma kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take ga to bari mu je mu bauchi wake kan layi daga bauchi assalamu alaikum wa alaikum assalam muna magana da shugaba gaye daga jihar bauchi karamar hukumar misau to dan gaye muna jinka To muna gode wa Allah da Allah ya nuna mana wannan rana Juma'a. Mm. Sannan muna godiya ga ɗan majalisanmu na tarayya Honorable Baffa Aliyu. Mm. Da su hanyoyi da ya mana wanda suka suna cikin abubuwan da suke damun mu. Mm. Allah Ubangiji ya ba shi iko ya yi mana muna masa godiya Honorable Bagoji Aliyu Gobo. da sauran dukkan wani shugabanni na jihar Bauchi muna musu godiya wa Allah Allah ya maimaita mana. To mun gode daga Bauchi Yakuba bari mu je mu Nasarawa wake kan layi a Nasarawa. Jihar Adamawa. To Adama muna jin ka. Ibrahim Umar ne ke magana daga karamar hukumar Gombe da ke jihar Adamawa. To Malam Ibrahim. To daga cikin abun da ke ci mana to a kwariya a nan karamar hukumar mu ta Gombe shine asibitocin mu mallakin gwamnati babu magani hmm. da haka sai an tura ka idan idan idan kwanan nan mun kai mara lafiya asibiti to likita ya ce mana sai mu je kasuwa mu je mu sayi magani wani abun da kai ma likitocin sai su hada baki da masu sai da magunguna hmm. eh, idan kun kai mara lafiya idan kun kai mara lafiya an kwantar da shi an caje shi yana rubuta muku takarda ku je kasuwa ku je ku sai magani to da fatan waɗanda abin shafa za su ɗau matakin da ya dace daga najeriya bari mu ƙetara jamhuriyar nijar wa kan layi a nijar salamu alaikum wa alaikum salam ta almashi a tare da umma malam ali shugaban kulab zaɓi sanka dogon dutse to malam umma muna jinka to abin da an nawa ra'ayi na bisa ce ku ce da aka yi mm. bisa ga harkar sarakunan na Najeriya. Mm. Duka Afirka babu sarki yan sarkin Kano. A to kai tsaye wai a cewa gwamnan jihar ya cike sarkin Kano. Sai mm. ɗan da yi na za a sarki ya taka a ce an to kai tsaye wai gwamnan jihar ka to ka ce da ka samu da haka. Wannan bai zaki ba a kiyaye kuma yan sarautar na suna na Kano suna a zamani. Dan me za a zuwa a ce mutuwa ko a ana so su samu ko ta kuna yanzu. Duk ɗan siyasar da suka ce shiga cikin shiga mata. to da fatan ah, za su ji ah, su dan wato su yi abin da ya ce to malamai mun gode da wato ra'ayoyinku da kuka bayar da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu ah, da wannan kuma muka zo ga shirinmu To Ibrahim a takaicen sojojin Isra'ila sun faɗa yau Juma'a cewa suna kai wasu hare-haren sama a arewacin Gaza inda suka yi nasarar kashe mayakan hamas da dama a yankin inda ta ayyana da cibiyar ayyukan kungiyar hamas wanda suka tarwatsa tun watannin baya magoya bayan joe biden sun buƙaci ganinsa cikin kuzari da ƙarfin jiki a wurin muhawara a wannan makon domin kawar da shakku kan lafiyar jiki da ta kwakwalwar ɗan takarar na jam'iyyar democrats mai shekaru 81 sai dai kuma biden bai kai ga cika musu wannan burin nasu a wurin muhawarar da ta gudana jiya alhamis ba la'akari da rashin wadatattun na'urorin kare kansu daga hare-haren saman rasha ukraine tana kokarin matsawa abokan kawancenta da su hana zirga-zirgar jiragen sama a yammacin kasar ta hanyar girke na'urorin kariya ta sama a makwabtanta poland da romania kamar yadda jami'ai suka faɗa wa afp To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da producer mu Fiona nandu wa wamayi da kuma injiniyar mu ta yanzu ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.